DW. Amsoshin takardunku. Masu sauraro barkanmu da saduwa a cikin shirin Suleiman Babayo ke muku sallama. Amsoshin ku zan jama'a takardunku. Madalla. Tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga masu sauraro da dama da suka hada da Malam Ango Malamin makaranta ya wuri jihar Kebbi da ke Najeriya. waɗanda ke neman sanin matsalolin tattalin arzikin Afirka musamman idan aka danganta da siyasar nahiyar. Domin samun wannan amsa na tuntuɓi Farfesa Muhammad Muntaka Usman masanin tattalin arziki a Najeriya. To dama shi kamar yadda siyasar ta zo da kuma yadda shugabanci ya zo shi dama tattalin arziki ko da yaushe yana jimbiɗe yana samun karsashi ne idan aka samu mulki na adalci da kuma yi ma 'yan ƙasa abin da suke tsammanin za su samu ga gwamnatoci to daga inda aka samu wani 'yan kuskure cewa shugabannin nan ba sa yin aikin nan saboda mutane sai tattalin arziki ya taɓarɓare sai mutane su shiga ka halin kakanika yi sai su ga menene za su yi mafita to duk yawanci abin da yake faruwa a mu masu tasowa cewa babu shugabanci na gari dukiyar al'umma da ya kamata a yi masu aiki ba aikin da ita sai wasu 'yan kaɗan su sace ta su kai ko ƙasashen waje ko kuma cikin ƙasan ma su hana kowa ya taɓa sai su sai 'ya'yansu su saboda haka wannan zai sa mutane su rika dawowa daga rake ita alƙiblar kasa gaba daya kowa sai ya koma cewa to me za a yi menene mafita shi yasa kake ganin yawancin inda aka samu wani baraka na faduwar gwamnati ko wani abu za ka ga akwai matsalar tattalin arziki tana biye da wannan abubuwan. amma me yake faruwa ganin cewa kasashe masu tasowa sun daɗe kuma sun san yadda ake tafiyar da abubuwa ta kasashen da aka ci gaba wasu sun samu horo na 'yan siyasa da masu tafiyar da harkoki amma ya kasance cewa har yanzu kasashe masu tasowa musamman na afirka sun gaza wajen iya tafiyar da tattalin arzikin na zamani yadda za a ci gaba saɓani yadda ake gani a sauran wurare shugabanci na gari din kamar idan ka dubi kamar kasa kamar najeriya yanzu eh, lokacin da aka yi jamhuriya ta farko dukka wa'annan da suka shugabancin jamhuriya ta farko bayan an kashe su ɗin an je gidajensu ba a samu komai ba to ka haɗa su da eh, shugabannin da suka wuce suka biyo bayan su duk wanda ya sauka in ka da darajar shi ya darajar ma yawancin kasai eh, saboda ya sace kuɗin al'umma ya mai da shi nasu to wannan shi yasa kuma saboda yadda mu kasashen suke cewa komai za a iya danganta shi ga mahalicci a ce to ai wannan abun Allah ya kawo shi yasa kowa sai ya shiru ya kyale sannan kuma wa'anda ya kamata su yi magana masana eh, ma'ilmanta da ya kamata su yi jagorancin inda ya kamata a je ba su ke jagorancin ba sai kaga cewa ana jagorancin ne makaho ne ke jan mai ido duk da tattalin arzikin da kasashen nan na afirka suke da shi abin da ake gani shine yawan ciye-ciyen bashi da suke da shi ko da yake kasashe masu arziki masu kan ci bashi amma galibi a cikin gida me yasa namu ba iya ci a cikin gidan ko kuma me yasa aka fi dogara da bashin kasashen ketare maimakon inganta tattalin arzikin to ai suna ma ciwo bashi ne ba don saboda 'yan kasar ba saboda wasu hukumar lamuni ko kuma bankin duniya zai zo ya gaya ma shugaban dabo dama shugabannin sun san cewa su kansu ba don jama'a su ke ma aikin ba sai su zo su ce masu ku zo ku ci bashi za a ba bashi eh, saboda haka sai suke cin bashi da kasashen waje eh, za a zance ci bashi a cikin gidajen. Wata hanya ne za a iya cewa mafita ga wannan matsaloli na tattalin arziki da suke cin gaba da tarnaki ma kasashen Afirka ya sa mutane suke ci gaba da cire tsammani. Eh, mafita shi ne cewa dole 'yan ƙasa kowa ya tashi ya zazirce a zaben shugabanni masu adalci masu kima wanda suka san darajar al'umma da kuma sun zo da niyyar yi ma al'umma aiki ba sun zo su yi ma 'ya'yansu da matansu aiki ba ne ba. Farfesa Muhammad Muntaka Usman masanin tattalin arziki a Najeriya saurare mu jami ku karkata duka kunnan ku. Tunatarwa muke ku kwatan baya kuke yi Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW. Yan tana ja mi dukkanin ko ma'aikatan